Caramba, caramba. matasa barka da warhaka yau asabar goma ga wannan watan na oktoba lokacin shirin labarin matasa ne ya kai kuna tare da ni fanta shamsu da gora ta rikiya arimi ya ne kiki kina lafiya alhamdulillah gora ya kike wai yau me kika kawo mana a wannan maraicen gora za mu zanta akan shirye-shiryen komawa makarantun boko wato shiga ɗaukar darussa da za a yi nan da kwanaki biyar ranar 15 ga watan na Oktoba. Sai kuma cikin takaitaccen rahoton za mu isa garin gaya domin mu ji yanayin da almajirai ke ciki da karshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Madalla na jikin kawo zancen komawa karatu wanda gwamnati ta ce za ta yi a ranar goma sha biyar ga watan Oktoba. Kwarai ko Gora duk da yake ra'ayuka sun sha bamban akan hakan wa'yansu na ganin da wuya a yi wannan komawa makarantar. Ke bar ma in barki da wannan rahoton da hawa maman ta shirya mana. Dukkan wanda ake damawa da su a fannin ilimantarwa ba su yarda ba da cewar hakikan komawa makaranta za ta inganta ranar sha biyar ga watan Oktoba. Kalubale da dama na kawo tarnaki a cewar Sumana Alfa Mamman Bashir mamba na hadakar ƙungiyar ɗaliban Nijar ESN batun komawa azuzuwa tabbas yana cikin tarnaki. Bari mu saurare shi. Akwai garuruwan da al'ummar su duka sun tashi da garuruwan da ruwa suka mamaye gabaki daya. Yaran da aka sani a da a cikin daji a yau sun dawo a cikin gari. Akwai matsala tsafta da ke wakana a cikin makarantun firamare, kwaleji kai har sakandare. A jin bayanin wanga mamba na ESN kyakkyawan halayen komawa azuzuwa ba su girku ba. Maganar soma karatun boko ranar goma sha biyar ga wata ina tunanin abu ne mai wahala. Gwamnati kuma ta nace na komawa karatun boko a cikin halin da ba zai yi ba. Sai dai kuma a cewar mahukuntan batun ilmantarwa ana nan ana ɗaukar matakai domin kawar da matsalolin don ganin an samu zartar da komawa dukkan darussa na shekara 2020-2021 cikin kyakkyawan yanayi. Gora wai kin san da Ingila za ta buɗe ofishin jakadanci a nan ƙasar Nijar? Kai masha Allah tahiya Ingila ta kama mu. Ai gora ba shi kenan ba. Daga cikin tsare-tsaren ci da Ingila ta shawarta mu Nijar. Har da nauyin karatun waɗanda za su yi masta bana a ƙarƙashin wani tsari da ake ce ma shevning. Amma fa gora sun aza wasu sharuɗa a kai ga wanda ke son a ɗauki nauyin karatun shi kamar yadda sabuwar jakadiyar ta Ingila Catherine Ingliher ta faɗa ga kalamun nata. Wannan nufin ɗaukan karatu da za mu badawa a nan nijar. domin su samu su ta yi karatu a can University in Grand Britain. Amma sai wanda karatun su ya kai master sannan sun kai kuma shekara biyu suna aiki sannan kuma sun iya Ingilishi. A wanga shekara muna da mutum biyu da sun ka samu ɗaukan nufin ba da karatu a nan nijar. Duk wanda yake son ya samu labarai sai ta yi saman mu na facebook arubaz ika edin niger muna ɗaukar nufin ba da karatun ne um, akwai kuɗin zuwa balaguron da kuɗin visa da kuma duk takardun da za a sai musu na karatu na tsawon shekara guda shine mu ɗauki niyyar kawo canji a nan ƙasar niger gora a garin agadis matasan anguwar sabon gari sun taru sun tsaftace harabal balbalin gidan likitar anguwar tasu a ranar lahadi da ta gabata jagorora wannan abun koyi ne ga dukan matasa. Ga rahoton abokin aikin mu Musa Mamman. Sai mu saurara. Aikin kyautata rayuwar al'umma da tabbatar da zumunci tsakanin 'yan ƙasa wannan shine dalilan da ke zuciyar wa'annan matasan anguwar Sabon Gari domin tsabtace cibiyar kiwon lafiyar al'umma da ke anguwar su kuma da kawar da duka wani datti inda sabro ke samun mafaka akan babin kokowa da masasarar cizon sabro da ke ta bala'i a cikin karamar hukumar Ali Amadu wakilin matasan anguwar dauke da cikon bayani. Aiki ne na taimakon al'umma da jin kai. Don haka ne muka zaɓi mu yi aiki na farko a cikin asibiti domin dafawa shugaban gidan asibitin wajen share gidan da goge makewaya. Mun yi shara na tsaftacewa kamar da yadda ake cewa. Eh, da dama suke matasa 'yan mata da samari da suka halarci wannan aikin tsafta cikin farin ciki shugaban kwamitin kula da cibiyar CAC ta sabon gari Abdulrahman Abdu. Abdu ya sa godiyarsa kan wannan fusa'ar ta matasa. Cinciridon matasa ne suka kawo mana ziyara a yau domin share wannan gidan likita na sabon gari. Muna gode musu gaskiya kungiyar matasa ce ta farko da muka ga sun zo da dukkan kayan aiki. Marasa lafiyar da suke cikin asibitin sun yi matukar jin daɗi da wannan aikin. Mahukuntan kiwon lafiyar al'umma da na karamar hukumar Agade sun yaba wannan fusa'a kuma sun yi kira ga sauran sauran 'yan uwansu matasa na su ɗau misalin su. Yasu kuma gora sai ta takaitaccen rahoton musayim ta tara mu koma garin gaya. Kisan gora a al'adance iyaye sukan kai 'ya'yansu wajen malamai domin su koyi addinin Islam. Kwarai kuwa gora sai dai kash maimakon a koya musu addinin kamar yadda ya kamata sai a bar su suna yawon barace-barace a titi. Fadil Alu ya ɗauko mana rahoto akan haka. A dukkan lungunan hanyoyin birnin Gaya za a iya ganin waɗannan yara almajirai rike da kokon bara a hannu. Dalilin rashin abincin da za su samu a wajen malami suna bara domin neman abincin da za su ci wasu daga cikinsu sun yi bayani. Wallahi akwai wahala sai mutum ya saka ka aiki ba kuɗi ba abinci wallahi ba a ciyar da mu saboda muna da yawa idan aka ce za a ciyar da mu gabaki ɗaya abincin baya isar shi. Al'umma da ke sane da halin zaman rayuwa mai wuya da waɗannan yara suke ciki suna damuwa gaban wannan matsala tasu. Karatu ne suka zo amma kowane lokaci suna barace-barace tun da safe da zarar zaran ka tashi ka ga almajiri yana bara mafi yawan su ba na garin ne ba bi yiwuwa a yau a ce ka turo yaron ka karatu ya kai shekara ɗaya baka waiwaye shi ba ka san halin da yake ciki gaban wannan matsala da ke kamari daraktar kare yara da bunƙasa ci gaban mata ta jihar gaya ta yi bayani kan wayan kai da suke yi madan amina malamai sukan iya samun yara talatin arba'in ko kuma fiye da haka kuma ba su iya ci da su wannan shi ke sa yara suna bara da yin kuma kananan ayyuka domin su samu su biya ma kansu bukatun wasu yara da dama suna cikin irin wannan hali mai wuya cikin wasu ƙasashe makwabta a cewar madan amina muhammadu a yanzu kuma sai wasannin motsa jiki An fara raya ranar da aka keɓewa hukumar kwallon kafa ta duniya tun litinin biyar ga watan Oktoba. Hakan ya sa yanzu haka kungiyar MENA na can Star General sai nukunce tana karawa da kungiyar Sawo ta kasar Chad. Duk da haka akwai 'yan wasan kwallo da basu samu suka halarci wannan wasar ba, amma Suleiman Muhammad babban sakataren Fenifut ya ce tabbas Nijar za ta lashe wannan kwambalar. An samu waɗanda ba su samu halartar wasar ba, saboda kowa ya sani tare da annobar cutar corona ba ba ne ne mai sauki ba a sha'anin sufuri akwai 'yan wasanmu da suke waɗansu ƙasashe muhammad ali da yusuf da suke a ƙasar czech da ba su samu zuwa a wasan farko ba A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron da kai za ku iya sake sauraron mu akan lambar uku biyu biyar kyauta tare da yarda.